واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زامو mu ذكرت gaba da karatun littafin bulugul marami insha Allah ta'ala babi na bakwai a kitabun salati wato babu sifati salati daga kan hadisi na 279 an abi hurairata radiyallahu anhu an karbo hadisi daga abu huraira Allah ya kara masa yarda annan Nabiya sallallahu alaihi wasallama kala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kumta ila salati idan ka miƙe zuwa ga sallah wato idan ka tashi za ka yi sallah shi ne idan kumta ila salati idan ka tashi za ka yi sallah fa asbigil wudu'a abinda ake nufi da fa asbig shine fa atimmal wudu'a sai ka cika alwala fa asbigil wudu'a Ma'anar safa a fa'acin malwuduwa idan ka tashi za ka yi sallah sai ka cika alwala wato abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi ka yi alwala cikakkiya Yadda ta zo a siffar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a siffar da manzon Allah ya yi alwalarsa sun mastak bilil ƙibla ta sannan ka fuskanci alƙibla fakabbir sai ka yi kabbara sun makara mata ya tsara ma'ata min sannan ka karanta abin da ya sauwaka gare ka na ayoyin alƙur'ani sun marka sannan ka yi rukui hatta ta kuma ina raki'an har sai ka natsu a rukui ka yi rukui har sai ka natsu a cikin rukui hatta tatuma inna raki'an har sai ka natsu a cikin rukuyi sun marfa hatta ta'tadila qa'iman sannan ka dago har sai ka daidaitu a tsaye ka dago daga rukuyi har sai ka daidaitu a tsaye sun masjud sannan ka yi sujuda hatta tatuma inna sajidan har sai ka natsu a sujuda sun marfa sannan ka dago hatta ta taquma inna jalisan har sai ka nutsu a zaune sun masjud sannan ka yi sujuda hatta ta taquma inna sajidan har sai ka nutsu a sujuda sun marfa sannan ka dago hatta ta taquma inna jalisan har sai ka nutsu a zaune sun masjud sannan ka yi sujuda hatta ta taquma inna sajidan har sai ka nutsu a sujuda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sun maf'al zalika sai ka yi haka fi salatika kulliha a sallarka baki ɗayanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da yadda za a yi raka'a guda sai ya ce ka yi haka a duka sallarka wato kowace raka'a haka za ka yi mata A akharajahu sab'a malamai bakwai suka ruwaito wannan hadisi malamai bakwai suka fitar da wannan hadisi a littafan su wallafu lil bukhari amma lafazin da ya kawo a nan a littafin buzugul maram lafazin riwaya ta al-imam al-bukhari wato hadisin yana sahihul bukhari abwabu sifati salati kitabul istizan babu man radda fa qala alayka salam hadisi na 757 yana sahihu muslim kitabu salati babu wujubi qira'ati al-fatiha fi kulli rak'a hadisi na 397 yana sunan abi dawud kitabu salati babu salati man la yuqimu sulbahu fi ar-ruku'i was-sujud hadisi na 856 a riwaya ta al'imam abu dawud annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa fa'iza fa'alta haza idan ka aikata haka faƙad tammat salatuka to haƙiƙa sallarka ta cika wa man taqafta min haza shay'an idan ka rage wani abu daga wannan siffa da na karantar fa inna ma in taqastahu min salatika to ka dai rage ne daga ladan sallanka kaga an samu wani ƙari wanda babu shi a sauran riwayoyin waɗancan malamai wannan ƙarin yana sunan abi dawud fa idza fa'alta hadha faqad tammat salatuka idan ka yi haka to sallarka ta cika wa man taqasta min hadha shay'an kuma muddin ka rage wani abu daga wannan abun da na karantar fa inna man taqaftahu min salatika to ka rage ne daga ladan sallarka hadisin yana sunan sugura na al-imam an-nasa'i kitab at-tatbiq bab ar-rukhsa fi tarki adh-dhikr fi ar-ruku' hadisi na 42 da kuma sunan tirmidhi kitab as-salati abwab al-azan hadisi na 303 da sunan ibn majah kitabu إقامة الصلاة والسنة فيها باب إتمام الصلاة حديثي ندبو دا ستين ينا مسند الإمام أحمد مجلد نبي شافي الذي هدو دا ثلاثين دا بقي رواية ابن ماجة شين ابن حجر فداء لتاهم بلوغ المرام يتي ولابن ماجة كو رواية ابن ماجة بإسناد مسلم يا كاو رواية دا إسناد da ya zo a sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta taɓuma inna ƙa'iman har sai ka nutsu a tsaye to wannan hadisin wanda ibn hajar ya kawo shi a littafin bulugul maram yana bayani akan sifatu salati babu shakka ibn hajar ya datse hadisin hadisin yana buƙatar bayani Abin da abu hurairu ya faɗa ne, yana so in karanta hadisin gaba ɗayansa don mu ji an abi an na rajulan da khalal masjida abu huraira ya ce wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam wa rasulullahi fi nahiyatin min masjid yana gefen masallaci manzon Allah yana cikin masallaci yana gefe yana zaune sai ga wani mutum ya shigo masallacin madina masallacin manzon Allah a riwaya ta al'imamun nasa'i riwaya ta al'imamun nasa'i riwayar dawudu bin qais wanda ya rawaito hadisin daga abu huraira yana cewa abu huraira ya ba da labari wannan mutumin da ya shigo masallaci sai ya yi sallah raka'a guda biyu yayi natila raka'a guda biyu kaga wannan yana gwada cewa ba sallar farilla bace ish'arun bi annahu salla nafilan wal aqrab annaha tahiyatul masjid ibn hajar al asqalani a sharhinsa na fathul bari yace fahimtar da tafi kusa da gaskiya ita ce wannan mutumin tahiyatul masjid yayi manzon Allah yana zaune a masallaci wato ba sallar farilla bane wannan mutum ya shigo masallaci sai ya yi tahiyyatul masjid na nafila raka'a biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yana kallon shi faja'a sai ya taho ga mazan Allah fa sallama yayi sallama tunda ya ga annabi a cikin masallacin fa qala sai mazan Allah ya ce wa alayka farji ka koma fa salli kai salla fa innaka lam tusalli saboda ko baka yi salla ba faraja abu huraira ya ce wannan mutumin sai ya koma fasalla ya yi sallah sun maja a sai ya dawo fasallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa annabi sallama fasala mazan Allah ya sake cewa wa alaika farji fa salli ka koma ka sake sallah fa innaka lam Salli ba'adu don kuwa har yanzu dai baka yi sallan ba wato wannan ma ta biyun da kai bata yi kyau ba qala fi salisa ya koma ya sallah da ya sake dawowa karo na uku manzon Allah ya sake ce mar wa alayka ka koma kai sallah dan ku har yanzu ba kai sallah ba sai ya ce fa'allimni ya rasulullah ya manzon Allah ka koya min ka koyar da ni a wata riwaya qala yace fi salita fa'allimni ka sanar da ni fa'allimni da fa'allimni duk sun zo cikin hadisin uh, Abu Huraira kuma sun inganta babu shakka inda yake bayanin abin da ya auku a masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faqala ar-rajul mutumin yace wallazi ba'asaka bil haqqi ina rantsuwa da wanda ya aiko ka da gaskiya ma uhsinu ghayra hadha ban iya wata sallah da tafi wannan kyau ba shine ma uhsinu ban iya wacce tafi wannan kyau ba ghayra hadha fa'allimni don haka ka koya min qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza qumta ila salati kaga kenan ibnu hajar ya datse labarin sai ya dauko ainihin karantarwan annabi amma bai yi bayanin sababin karantarwan ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza qumta ila salati idan ka tashi zaka yi sallah fa asbigil wudu'a sai ka cika alwala inna shi ne mataki na farko alwala sun mastaqbilil qibla sannan ka fuskanci alqibla ita kanta alwalan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ta da cewa fa asbigil wudu'a bai ce fa tawabba'a ba akwai bambanci kace kai alwala ya bambanta da a ce ka cika alwala kaga kenan alwalar da za ka yi dole ne ka yi ta cikakkiya sun mastaqbil alqibla sannan ka fuskanci alqibla fakabbir kai kabbara wa yassara bima tayassara ma'aka min Alƙur'an, ka karanta abin da ya sauwaka gare ka na ayoyin alqur'ani idan ka karanta marka sannan yi ruku'i hatta tatma'inna raki'an har sai ka nutsu a ruku'i thumma a rafaka sannan ka ɗago kanka hatta ta'tadila qa'iman har sai ka daidaitu a tsaye a riwaya ta ibn maja shi ne hatta taɓuma inna ƙa'iman har sai ka nutsu a tsaye hatta ta'tadila qa'iman har sai ka daidaitu a tsaye waɗannan lafuzza duka sun zo cikin hadisi hatta taquma inna hatta ta'tadila sun masjud sannan ka kai sujuda idan ka yi sujuda hatta taquma inna sajidan har sai ka nutsu a sujuda sun marfa sannan ka dago hatta tattawiya sai ka daidaitu wa ta tsuma inna jalisan ka nutsu a zaune sun masu sannan ka yi sujuda hatta taɓa inna sajidan har sai ka nutsu a sujuda sun marfa sannan ka ɗago hatta tattawi ya ƙa'iman har sai ka daidaitu a tsaye sun mafi alzalika fi kulle ha, sannan ka yi haka a sallar ka baki ɗayanta da riwaya ta al'imamu abu dawud annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa idza fa'alta hadha in kai haka faqad tamma salatuka to sallaka ta cika wa man taqatta min hadha shay'an in ka rage wani abu daga wannan kuwa fa inna man taqaffahu min salatika ka dai rage ne wani abu daga cikin ladan sallarka wanda shine cikakken hadisin yanda zo daga Abu Huraira Allah ya kara masa yarda amma da shike Ibn Hajar ya gaya mana cewa malaman hadisi bakwai suka rawaito hadisin nan al imamul bukhari muslim al-imam abu dawud at-tirmidhi al ahmad malaman hadisi da yawa saboda haka dole sai aka samu ƙari a wasu riwayoyin da babu su a wasu riwayoyi shi yasa ibn hajar ya kawo su a karkashin wannan yace wa misluhu ko kwatankwacin wannan hadisi na abu huraira an samu kuma hadisin fi hadisi rifa bin rafi'in an samu hadisin rifa'a bin rafi inda ahmad wajen al'imamu ahmad littafin al-musnad da kuma sahihu ibn hibban yana nufin sun marfa hatta taɓuma inna ƙa'iman sai ka ɗago daga ruku'i har sai ka nutsu a tsaye wahiyar inda ahmad yana cewa ah, wannan riwaya tana wajen al'imamu ahmad bin hanbal Ah, kamar yadda ya faɗa inda ahmad wabni hibban yana kuma sunan ibn majah duk da cewa bai kawo sunan shi ba riwayar tana sunan ibn majah kitabu iqamati salati wa sunna fiha babu itmami salati hadisi na sittin kuma isnadin hadisin yana da inganci ya kamata a ce ya kawo sunan ibn majah kafin ma al-imam ahmad ko ibn hibban saboda ibn majah yana daga cikin ashabu sunan yace wa fi lafdin li ahmad a wani lafazi na al-imamu ahmad shine yace wa li ahmad ko a lafazi na al-imamu ahmad lafazin hadisin abu huraira wanda ya zo daga littafin al-musnad al-imami ahmad a mujallad na hudu shafin 340 annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma wannan mutumin fa aqim sulbaka ka tsayar da kashin bayanka hatta tarji al-ibam har sai kasusuwa sun koma mazauninsu shi ne tarji al'ibam har sai kasusuwa sun dawo wato idan ka miƙe daga ruku'i to ka tabbata ƙashin bayanka ya miƙe har kasusuwan nan sun koma wurinsu wanda lafazi yana cewa ila mafasiliha kowace gaba eh, kowane kashi ya koma ga gaban gabansa hatta tarji al'ibamu ila mafasiliha bai kawo ila mufasiliha ba hatta tarji al'ibam har sai kasusuwa sun koma sun koma ina ila mafasiliha sun koma gaɓuɓɓansu sai kowane ƙashi ya koma mahallinsa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai rage komi wajen karantar da yadda za a yi sallah ba manzon Allah ya yi bayanin komi walin nasa'i a riwaya ta al'imamun nasa'i kuma yana kitabu tatubit babu rukhsat fi tarki zikiri fi sujudi hadisi na 1123 da kuma ya ce wa abi daud a riwaya ta al-imam an-nasa'i da al'imam abu Dawud. riwayar al'imam abu Dawud tana kitabu salati abwabu tafri'i istiftahi salati hadisi na 858 amma wannan riwaya min hadisi rifa'a bin rafi'in hadisin riwaya ta rifa'atu bin rafi'in annabi sallallahu alaihi wasallam sai da yayi gargadi yace innaha lan tatimma salatu ahadikum ko harafin lan nan babu shi a hadisi tana yiwuwa waɗanda suka rubuta bulugul su sune suka yi kuskure domin a sunanun nasa'i abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yace innaha lam da mimun ba nunun ba lam tatimma salatu ahadikum a riwaya ta al'imam abu dawud kuma innaha la tatimma salatu ahadikum to amma sai aka rubuta lan duk da cewa ma'anar su guda ne babu bambanci lan tatimma salatu ahadikum manzon Allah ya ce masahabbai da ke zaune a gurin kaga ba mutumin kadai ba ba mutumin kadai ba saboda haka ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ce ko ma ka sake sallah hikimar karantarwa ne wannan hikima ce ta karantarwa ya shigo masallaci ya yi sallah sahabbai suna tare da manzon Allah don bai yiwuwa annabi ya zauna a guri babu sahabbai sahabbai suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a gefen masallaci manzon Allah yana kallon wannan mutum ya yi sallah ya zo ya yi sallama manzon Allah ya yake koma ka saki ya je yayi ya dawo koma ka saki ya je yayi dawo koma ka saki har yanzu baka yi ba dai me yasa manzon Allah yake haka ba wahal da shi bane jan hankalin na zaune su gane muhimmancin sallah ba wai shi mutumin da ake cewa ya koma ya sallan ba domin inda ta shi ne manzon Allah yana iya kiransa ya ce ga yadda za ka yi amma sai manzon Allah ya ce koma ka yi ba ka yi ba sai da ya maimaita sau uku saboda nuna masahabbansa waɗanda ke tare da shi muhimmancin sallah ga musulmi da kuma uh, yadda ya kamata a yi ta saboda haka sai manzon Allah ya ce musu gaba ɗayansu innaha lan tatimma salatu ahadikum lallai sallar ɗayanku ba za ta taɓa cika ba hatta yusbigal wudu'a sai ya cika alwala hatta yusbigal wudu'a dan aka ce yusbiga wa asbaga alaikum ni'amahu wa atamma alaikum ma'anan al-isbag shine al-itmam hatta yusbigal wudu'a ma'anarsa hatta yutimma al-wudu'a sallar ɗayan ku ba za ta cika ba <clears throat> har sai ya cika alwala kama amarahu Allah kamar yadda Allah ya umarce shi thumma mai Allah sannan yi kabbara ga Allah wa yahmaduhu wa ya yayi godiya ga Allah wa yusni alaihi yayi yabo ga Allah wa fiha yace a cikin riwaya ta al-Imam Abu Dawud saboda yana magana akan al-Imam Abu Dawud ne nan kaga baya yace walin nasa'i wa abi dawud sai yace min hadisi rifa'at bin rafi yace wa fiha idan aka ce wa fiha lamirin yana komawa ila aqrabi mazkurin abinda aka ambata mafi kusa ba al-imam an-nasa'i ba yana nufin sunan abi dawud hadisin rifa'at bin rafi ba hadisin abu huraira ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa in kana ma'aka qur'anun idan ya kasance a tare da kai akwai haddan wasu ayoyin alkur'ani manzon Allah yana kiran ayar alkur'ani da sunan alkur'ani fa in kana ma'aka ƙur'anun. maimakon fa in kana ma'aka ayatun min alkur'ani fa in kana ma'aka qur'anun kaga kenan ayoyin alkur'ani su ma ƙurani ne manzon Allah ya ce idan akwai haddan wani sashin alkur'ani a tare da kai faqra sai ka karanta wa illa in babu haddan to dai za a yi sallah ko da babu haddan alkur'ani fahmadillah sai ka ce alhamdulillah wa kabbirhu ka ce Allahu akbar wa hallilhu ka ce la ilaha illallah sai ka yi ruku'i ka gama ka duba saukin da'awa irin ta manzon Allah yanda addini yake da sauki wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. na tabbata a yanzu yana da wahala mutum ya musulunta ka ce je kai hailala kai sallah wannan sunna tana nan har yanzu duk mutumin da bai da haddan alkur'ani ya ce subhanallah alhamdulillah la illallah allahu akbar sai ya ruku'i yana madadin fatiha da sura ya ce wali abi dawud a riwaya ta al'imam abu dawud har yanzu yana hadisi na 856 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sun makara bi ummil qur'an ka karanta fatiha wa bima sha Allah da kuma abinda Allah ya nufi wa bima sha Allah abinda Allah ya nufi amma dai a karanta fatiha ita ce ummul qur'an wa li ibn hibban a riwaya ta al-imam ibn hibban yace thumma bima shi'ita abinda ya faɗa shine thumma qara bi ummul qur'an thumma qara bima shi'ita ya dan bambanta da riwaya ta al-imam abu dawud رواية الإمام أبو داود ثم قرأ بأم القرآن وبما شئت أما رواية ابن هبان ثم قرأ بأم القرآن ثم قرأ بما شئت ككارنت فاتحة ثم ككارنت سورة دك قدامة وآي دك قدامة babu shakka wannan hadisin yana da hanyoyi da yawa kamar yadda ibn hajar ya faɗa ina cewa a karajahu saba'a waɗanda suka ruwaito hadisin nan suka fitar da hadisin sun yi mutum bakwai amma abin da ya sa ibn hajar ya kira mutane bakwai daga cikin malaman hadisi saboda su ne mafi muhimmanci hadisin abu huraira shi ne ainihi wanda ibn hajar ya kawo a littafin bulugul mara to akwai kuma hadisin rifa'atu bin rafi al-badari wanda yayi magana a kansa kaga kenan wannan labarin ba wai abu huraira ne kadai ya bayar game da abin da ya auku a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba abu huraira ba ne kadai mutane biyu suka ba da labarin wannan hadisi abin da ya auku din abu huraira sai kuma rifa'atu bin rafi'in al-badri kamar yadda ibn hajar ya faɗa a cikin bayaninsa uh, riwaya ta rifa'atu bin rafi'in tana sunan abi dawud sunan tirmizi sunan nasa'i <clears throat> al-mustadrak al-imam al-hakim al-musnad al-imam ahmad as-sunan al-kubra <clears throat> littafin al-imam al kuma riwaya ta eh, rifa'a bin rafi ita ma ta inganta riwayar ta inganta duk da cewa riwaya ta abu huraira ita ce mafi inganci saboda kaga tana cikin sahihul bukhari kuma tana sahihu muslim wannan dalilin yasa ibn hajar ya fi sha'awar kawo ita wannan riwaya a cikin bulugul maram saboda riwayar al eh, eh, abu huraira riwaya ce da manyan malaman hadisi sun yarda da ita kuma ba wai al-Imam bukhari da Muslim ba hatta al-Imam Abu Dawud al-Imam Tirmidhi al-Imam Ibn Majah al-Imam An-Nasa'i al-Imam Ahmad manyan malaman hadisi da aka yi a tarihin duniya sun yarda da hadisin Abu Huraira saboda haka shi yasa Ibn Hajar ya kawo hadisin Abu Huraira da farko amma sai ya kawo hadisin Rifa'atu bin Rafi a matsayin shaida Allah ya sa mun gane amma hadisi rifa'a shi ma hadisi ne da ya inganta babu shakka duk da cewa baya cikin sahihul bukhari baya sahihu muslim amma yana sunan abi dawud sunanut tirmizi sunan nasa'i yana al-mustadrak al-imam al-hakim al-musnad al-imam ahmad as-sunan kubra kuma manyan malaman hadisi sun inganta hadisin kaman ibnu khuzaima yana sahihu ibnu khuzaima kitabu salati jima'u abwab al-azan wal iqama hadisi na 533 kuma shi ma hadisin rifa'a bin rafi'i ya inganta shi ya sa ibn hajar yake tsakuro riwaya ta rifa'a yana karfafa ma hadisin abu huraira saboda ya yarda da cewa riwaya ta rifa'a ta inganta ita ma riwayar rifa'a ta bin rafi'in ita ce ta fi bayani fiye da riwayar abu huraira amma riwayar abu huraira ita ce malaman hadisi suka fi ingantawa fiye da riwaya ta rifa'atu bin rafi saboda haka idan kana son ka samu cikakken bayani game da sallar wannan mutumi sai ka hada riwaya guda biyu din nan riwayar abu huraira wanda tana cikin sahihul bukhari sahihu muslim ashabu sunan da sun ruwaito ga kuma riwaya ta rifa'atu bin rafin al-badari yanda labari ya zo a hadisin rifa'atu eh, bin rafi yanda shi kuma labarinsa ya zo. mun ji yadda hadisin Abu Hurairah yake an rifa'ata bin rafi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam rifa'atu bin rafi ne yace manzon Allah bainama huwa jalisun fil masjid wata rana yana zaune a cikin masallaci yauman bainama huwa jalisun fil masjid yauman qala rifa'a rifa'a yace wa nahnu ma'ahu mu sahabbai muna tare da shi kaga ya nuna manzon Allah ba shi kadai yake zaune ba a cikin masallaci yana zaune a masallaci iz ja'ahu rajulun sai ga wani mutum ya zo masa rifa'a yace kalbadawi kamar ba kauye kamar ba kauye saboda sallar da ya irin ta kauyawa ce me yasa yace kamar ba kauye saboda sallar da yayi irin ta kauyawa ce saboda ba kauye shine wanda kansa bai waye ba wanda ke birni yana tare da manzo dare da rana dole zai iya sallah amma shi wanda mutum bai iya sallah ba shi yasa ya ce fa salla yi sallah muna kallon shi fa a haffa salatahu sai ya sassauta sallarsa ya sassauta sallar wato ya yi ta da sauri da garaje sun man sarrafa sai ya juyo fa sallama ala nabi yayi wa annabi sallama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa qala annabi sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wa alayka yace assalamu alayka ya rasulullah manzon Allah yace wa alayka <clears throat> farji fa salli fa innaka lam tusalli kuma kai salla saboda baka yi salla ba fa fa'ala zalika marrataini aw thalathan yayi haka sau biyu ko uku kullu zalika ya atiya annabi kullu zalika ya atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam duk sa'ilin da ya gama sallan zai zo ga annabi fa yusallimu ala nabi ya yi ma annabi sallama sallallahu alaihi wasallam fa yaqulu an-nabi sallallahu alaihi wasallam shi ko annabi zai ce masa wa alayka farji fa salli fa innaka lam tusalli manzon Allah zai mayar masa da sallama ya ce ka koma kai sallah don ba kai sallah ba to rifa'a yace fa khafa nasu sai mutane suka ji tsoro sahabbai da ke zaune a gurin sai suka ji tsoro kaga abu huraira bai faɗi haka ba amma shi rifa'a ya ba da labarin haka ya ce mutane da ke gurin hankalinsu ya tashi kuma dama hikimar da ta samu zan Allah yake cewa ya koma ya sake sallah saboda na zaune su gane saboda haka duk sai suka ji tsoro wa kabura alaihim al'amarin ya zama babba gare su an ya kuna man akhaffa salatahu lam yusalli sahabbai suka fahimci wanda ya sassauta sallah to bai yi sallah ba saboda sallar da yayi kowa ya ganta rifa'a yace fa salla fa akhaffa Ya yayi sallah amma ya sassauta sallar kowa ya gani saboda haka da yazo ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo yace mar irji fa salli fa innaka lam tusalli me laifinsa akhaffa laifin laifinsa shine yayi sallah ya sassauta sallah saboda haka sahabbai suna tsoro idan mutum ya irin wannan sallar sako-sako to ƙarshen tafi bai da sallah faƙalar rajulu da Allah ya taimaki sahabbai sai mutumin ya ce ma sallallahu alaihi wasallam fi akhiri zalika a ƙarshen al'amari ya ce masa fa'ari ne wa allimni ka nuna min ka koyar da ni fa ma'ana bashar ni mutum ne usibu wa ukhti'u ina dacewa da daidai kuma ina kuskure ni mutum ne ina dacewa da daidai kuma ina kuskure ka nuna min ka koya min fa qala sai manzo Allah yace ajal wannan kwarai kaga ya yarda da maganarsa cewa shi mutum dan adam yana kuskure yakan dace sannan sai ya ce masahabbai gaba ɗayan su innahu la tatimmu salatun li ahadin minan nas babu wata sallah na wani mutum da take cika hatta ya tawaba sai yayi alwala fa ya ba alwudu'a ya ani mawazi'ahu alwalan nan ya aje ta a mazauninta in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa ya ba alwudu'a mawazi'ahu ya aje alwalan a mazauninta ba yanda ya ga dama ba yanda sunna ta karantar da alwala ya yi ta haka kaga ba yanda ya ga dama zai alwalan ba shine yasa riwayar abu huraira cewa yake fa asbigil wudu'a ka cika alwala abinda ake nufi da cika alwala ka ajiye hukuncin kowane aiki na alwala a mazaunin shi a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ha la tatimmu salatu ahadikum sallar ɗayanku ba za ta cika ba hatta yusbigal wudu'a kama amarahu Allahu azza wa jalla wannan yankin shine wanda ibnu hajar ya dauko ya sa a cikin bulugul maram yana karfafa ma riwayar abu huraira Allah ya kara musu yarda manzon Allah ya ce inna halata timmu salatu ahadikum babu sallar ɗayanku da za ta cika hatta ga wudu'a har sai ya cika alwala kama amarahu Allahu azza wa jalla kamar yanda Allah mabuwayi da daukaka yayi masa umarni wa yusni alaihi yayyabo ga Allah me ake nufi da yayyabo ga Allah idan ya gama alwala yayi kalmar shahada shine yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala bayan ka gama alwala thumma waya yaqra wa yaqra bima tayassara min alquran ya karanta abin da ya sauka na alqurani a riwaya yace idza ya karanta da wanda mutum yace idan ka tashi zaka yi sallah fatawajjahta ila alqibla ka fuskanci alqibla fakabbir sai kai kabbara ثم اقرأ sannan ka karanta fatiha فاتحة وبما شاء الله أن تقرأ da kuma abin da Allah ya nufi za ka iya karantawa a wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa fatawabba kama amaraka Allah azza wa jalla kayi alwala kamar yadda Allah mugwayi da daukaka ya maka umarni summa tashahhad sannan kayi kalmar shahada bayan ka gama alwala kenan fa aqim thumma kabbir ka miƙe kai kabbara fa in kana ma'aka qur'anin faqra bi idan kana tare da haddan wani sashin alqur'ani sai ka karanta shi wa illa idan babu haddan wani yankin alkur'ani fahmadillaha wa kabbirhu wa hallilhu sai ka gode ma Allah kai kabbara ga Allah kai hailala ga Allah subhanahu wata'ala summa yaqulu sannan mutum ya ce Allahu akbar summa yarka'u sannan yayi ruku'i hatta taquma inna mafasiluhu har sai gaɓuɓɓansa sun nutsu a wata riwaya ya ce wa idza raka'ata idan kayi ruku'i faba rahataika ala rukbataika ka dora tafukan hannuwanka akan gwiwoyinka wamdud baharaka kuma ka miƙar da ƙashin bayanka kaga annabi ya siffanta mar yanda za a yi ruku'i yace wa idza raka'ata idan kayi ruku'i fa ba taika ka dora tafukan hannayenka tsakiyar tafin hannu shi ake cewa raha ka dora in ji manzon Allah ka ɗora su ala rukubace ka akan gwiwoyinka ka ɗora tafuka hannuwanka akan gwiwoyinka wamdud zaharaka ka miƙar da ƙashin bayanka ka miƙar da ƙashin bayanka sun ya ƙulu sannan ya ce sami Allahu liman hamidahu lokacin tashi daga rukuni hatta yastawi wuya qa'iman sai ya miƙe ya daidaitu a tsaye sai ya daidaitu a tsaye thumma yaqul sannan ya ce Allahu akbar wajen yin sujuda kenan thumma yasjudu lokacin da ya sujuda hatta tatma inna mafasiluhu ya tabbata gabubbansa dukkan su sunnatu a wata riwaya ce masa idza sajadta in kayi sujuda famakkin li sujudika sai ka tabbatar da sujudarka ka tabbatar da sujudarka wato ka tabbata goshinka ya taɓa ƙasa. goshinka ya taba kasa ka tabbata goshinka ya taba kasa wanda shine famattil sujudika da goshi da hanci fa idza rafa'ta idan ka dago faqud ala fakhidhika al-yusra sai ka tsuguna akan cinyarka ta hagu ka tsuguna akan cinyarka ta hagu ka zauna akan kafarka ta hagu ka kafa ta dama ثم يقول سنة يتي الله أكبر ويرفع رأسه يدقو كنسا حتى يستوي قائدا هرسيا زونا يا دي دي تينا زوني wato idan mutum ya dago daga sujuda ثم يقول ya ce Allahu akbar sun ya sake yin sujuda hatta ta kuma inda mafasiluhu sai gaɓuɓansa sun nutsu sun mai ya ɗago kansa fa yukabbiru yayi kabbara fa idza fa'ala zalika idan mutum yayi haka faqad tammat salatuhu to sallarsa ta cika a wata riwaya yake thumma yukabbir yayi kabbara fa yasjudu yayi sujuda fa yumakkin wajhahu ya tabbatar da fuskansa a ƙasa ɗaya daga cikin waɗanda suka ruwaito hadisin rifa'atu bin rafi ana kiransa hammam yana cewa rubbama qala ina tunanin shi rifa'a ya karantar da mu abinda manzon Allah yake nufi da cewa jabhatahu min al-ardi goshinsa idan aka ce ya tabbatar da fuskansa wata hau ana nufin ya tabbatar da goshinsa a kan ƙasa goshinsa ya taba ƙasa wato hatta tatma ina mafasiluhu sai gabubbansa sun nutsu wata tastarkhiya sun sake gabubbansa sun nutsu sun sake sun mai kabbir sannan ya yayi kabbara fa sauya ƙa'idan ya daidaitu a zaune hatta ala maq'adihi akan duwawunsa wa yuqimu sulbahu ya miƙar da kashin bayansa wato idan mutum ya zauna daga sujuda ya tabbata zaman ya tabbata yanda bayansa ma ya koma ya miƙe yanda yake fa wasafa eh, as-salata annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta sallan gaba ɗaya in ji rifa'at bin rafi yana cewa haka za arba'a raka'atin sai da manzon Allah ya siffanta raka'o'i guda hudu amma a riwaya ta abu huraira yana cewa ya yi bayanin raka'a guda ya ce ka yi sauran sallar ka haka hata ta furuga har sai ka gama sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ta salatu ahadikum hatta ya fa'alu zalika sallar ɗayanku ba za ta cika ba sai yayi haka manzo Allah ya gaya ma waɗanda ke zaune a wata riwaya da ya ce fa idza jalasta idan ka zauna fi wasati salati a tsakiyar sallah fatuma inna sai ka samu nutsuwa wato lokacin da aka idan sallar tana da raka'a hudu zaman farko idan aka zauna din a samu nutsuwa waftarish fakhidhaka al-yusra ka shimfida cinyarka ta hagu thumma shahad sannan kai tahiya kuma idza qumta idan ka miƙe fa zalika irin abin da aka koya maka a raka'an baya haka za ka yi hatta ta furga min salatika har sai ka gama sallarka a wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa in taqatta minhu shay'an idan ka rage wani abu daga wannan siffa in taqatta min salatika to ka rage wani abu na ladan sallarka al-imam tirmidhi ya rawaito hadisi rifa'atu bin rafi hadisi na 302 al-imam tirmidhi yace hadisu rifa'atu bin rafi'in az-zurqi hadisun hasanun hadisi ne mai kyau baya ga hadisin abu huraira hadisin rifa'a hadisi ne mai kyau ya ce wa fil babi game da wannan labarin na wannan mutumin da ya taho masallaci ya yi sallah annabi ya masa gyara an samu hadisi an abi huraira ammar bin yasir sannan ga rifa'atu bin rafi sahabbai guda uku sahabbai guda uku inji al-imam tirmidhi to amma babu shakka idan zaka bincike littafin hadisai zaka taras ainihin hadisin mutum biyu ne hadisin abu huraira sai hadisin rifa'atu bin rafi shi yasa al'imamul hafiz ahmad bin amrin al-bazzar wanda ake kira al'imamul bazar bazzar wanda yake da littafin al-musnad musnad bazzar shi ma yana cikin malaman hadisi yana cikin malaman hadisi ya mutu a falastin garin da ake kiransa ramallah a yanzu a da ana kiransa aramla ramla ya rasu a wannan gari hijira na da shekara 292 a musnadinsa musnadul imam al-bazzar hadisi na 3727 yake cewa wa hadal hadis wannan hadisin labarin wannan mutumin da ya salla a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam la na'alamu ahadan rawahu an rasulillah ba mu san wani sahabi da ya ruwaito labarin nan daga manzon Allah ba illa rifa'atu bin rafi wa abu huraira daga rifa'atu bin rafi sai abu huraira ah, yace wa hadisu rifa'a al-imam al-bazzar kenan hadisin rifa'atu bin rafi a tammumin hadisi abi huraira bayanin sa ya fi cika akan hadisin abu huraira duk da cewa hadisin abu huraira ya fi inganci sai yace to shi ma hadisin rifa'a isnaduhu hasan kamar al-imam al-bazzar yana yi ma al-imam gyara al-imam yana cewa hadisin mutum uku suka ruwaito shi abu huraira ammar bin yasir da kuma rifa'atu bin rafi al-imam al-bazzar yace mu ba mu san <clears throat> wasu sahabbai da suka ruwaito labarin nan ba illa sahabbai guda biyu daga abu huraira sai rifa'atu bin rafi kuma haka ne idan ka duba littafin hadisi wanda zaka gani kenan ah, ibnu khuzaima kamar da muka ce ya inganta hadisin haka nan al-imam ibnu hibban rahimahullahu ta'ala shi ma a littafin sa sahihu ibnu hibban hadisi na 484 yace hadisin rifa'a ya inganta al-imam al-hakim al zahabi duk inganta wannan hadisi in ka duba al-mustadrak al hakim mujallad na farko shafin 241 yana cewa haza hadisin sahihun hadisi rifa'a shi ma hadisi ne da ya inganta ya tabbata bayanin abin da ya auku a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين wannan hadisi labarin da ya auku a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam malamai suna kiran hadisin nan da suna hadisul a'arabi labarin bakawai wasu malaman suna kiransa hadisul musi'i salatihi labarin wanda ya muna na sallarsa akan kira shi al'arabi musi'un bakauye wanda ya muna na salla. wato babu shakka wannan mutumin ba bakauye ba ne domin daga cikin ruwayoyin hadisin an bayyana sunansa sunan wannan mutumin da ya sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam khalladu bin rafi'i az-zuraqi khalladu bin rafi'i az-zuraqi in ka duba tarjama ta labarinsa a littafin tarihi na ibn hajar al-asqalani al-isabatu fi tamyiz as-sahaba a mujalladi na farko shafin 459 malaman tarihi sun yi magana akan sunan wannan mutumin da ya salla a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sunansa khalladu bin rafi'in az-zuraqi khalladu bin rafi'in az-zuraqi manyan malaman tarihi kamar ibn hajar al-asqalani a littafin sa al-isaba fi tamyiz sahaba yayi magana akan tarihin wannan mutumin haka ma al-imam yusuf bin abdullah bin abdul barri annamari ibnu abdulbarri ya yi magana akan tarihin shi wannan sahabi a littafin tarihinsa mai suna al-istiab a mujallar na farko shafin 416 yana cewa malaman tarihi sun ce wannan sahabin wanda ya sallama da kyau shi ma akwai hadisan da ya ruwaito daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam don haka ibn al-asir a littafinsa na tarihi mai suna usdul gaba a mujallar na biyu shafin 141 usdul gaba littafin tarihi na ibn al-asir yana ta'aliki ma maganar ibn abdulbarri ibn abdulbarri yana cewa wannan sahabi mai suna khalladu bin rafi'in az wanda ya salla mara kyau a gaban annabi sallallahu alaihi sallam ya ma ruwaito wasu hadisai daga manzon Allah shine ibn al-asir yace wa hadha yadullu ala annahu asha ba'da an-nabi idan aka ce sahabi ya ruwaito hadisi daga annabi to za ka samu annabi ya riga shi rasuwa akasari sahabban da suka riga annabi rasuwa za ka samu da su ruwaito hadisi ba Allah ya samu gani waɗanda suke ruwaito hadisai su ne waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya basu tunda ya rasu ya basu yanzu duniya tana buƙatar ilimi ka lura da kyau lokacin manzo yana da rai lokacin annabi yana da rai ba buƙatar tattara hadisi idan kana da damuwa kawai tafiya za ka yi ga manzon Allah ka yi tambaya amma idan aka ce manzo ya bar duniya wanda zai karantar da addinin ya yi wa faci to kaga dole ba yadda za a yi ka ce ga annabi barin tambaye shi sai dai kuma neman wanda ya san ko annabi ya taɓa yin fatawa akan damuwarka to daga nan ne aka fara rubuta hadisai aka fara tattaro hadisai wuri guda waye yake da fatawa akan abin da manzo ya faɗa tattare da matsala kaza sai sahabi kaza yayi magana ce eh annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar kaza ga abin da ya faɗa saboda abu kaza da ya auku ah, don haka yasa idan sahabi ya riga manzo rasuwa da wuya ka samu hadisin sa in ma ka samu ba su da yawa hadisin da ake samu tsakanin sahabbai da sahabbai saboda tsakaninsu akwai malamai akwai almajirai su sahabban akwai ƙananan sahabbai akwai manyan sahabbai saboda haka za ka samu baya ga cewa manzo yana karantar da sahabbai su ma sahabbai su yasu suna karantar da juna to ta wajen irin wannan ɗaukar ilimi ake samun hadisin wani sahabi wanda ya riga manzo rasuwa amma in ba haka ba galibi za ka taras idan mutum ya riga annabi rasuwa to ba za ka samu hadisinsa ba in ma ka samu ba shi da yawa shi yasa wasu ke cewa ya aka yi khadija ba ta da hadisai da yawa amma aisha take da hadisai da yawa khadija matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta riga manzo rasuwa da shekaru masu yawa ta rasu tun manzo bai yi hijira daga makka ya dawo madina ba tun ma ba a shar'anta sallar ma guda biyar da muke ba tun lokacin da ba a shar'anta eh, wato rukunnan musulunci da dama a wannan lokaci babu bayano su khadija ta rasu lokacin musulunci ba a ma kammala shi ba amma aisha fa manzon Allah ya rasu ya bata saboda haka dole za ka samu karantarwanta ya fi yawa akan abin da khadija ta karantar shi ne abin da ibn al-asir yake faɗa ya ce idan kuwa wannan baƙawi ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya bashi da rai to lallai shi ma ya ruwaito hadisai kamar yadda ibn abdul barr ya bada labari shi ne ibn hajar al-asqalani a cikin al-isaba mujalladi na farko shafi na 455 yace fa kharaja min hadha anna khalladan huwa al-musi'u salati khalladu ɗinnan shine wanda ya salla mara kyau a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam rifa'atu bin rafi dinnan da ya bada labari ai kaninsa ne yayi salla mara kyau kaninsa ne yayi salla mara kyau shine ya bada labari dan sunansu guda rifa'atu bin rafii azurafi zurqi khalladu bin rafii az-zurqi kaga wani yake ba da labarin sallah mara kyau da kaninsa yayi to amma idan zaka ba da wannan labari ai ba zaka kira sunan kaninka ba ko sai ka boye shi yasa yace muna tare da manzo sai ga wani mutum ya shigo yayi sallah kamar ba kauye kaga bai ce ba kauye ba ko iz kalba rajulun kalbadawi wani mutum ya zo kamar ba kauye fa salla fa akhaffa salatahu yayi sallah ya sassauta sallar sun man sarafa ya gama kaga wanne yake ba da labarin sa amma sai ya kone sunan saboda ai abin kunya ne ya kamata ka faɗi sunan kanin ka ne wannan abin ba ah, don haka ba wai ba ƙauye ba ne babu shakka wayayye ne sai dai ya yi hali na ƙauyawa don haka yasa malamai suke kiran hadisinsa da suna hadisul arabi ko a ce al'arabi musi'u salatihi ba ƙauye wanda ya salla ya muna na sallarsa ah, wannan hadisi babu shakka ya kunshi ilimi mai yawan gaske don haka yasa aka samu malamai da suka rubuta littafai masu zaman kansu akan ilimin wannan hadisi akwai littafai musamman da aka rubuta akan ilimin da ke cikin wannan hadisi yana da yana kunshe da ilimi mai yawa <clears throat> daga cikin waɗannan littafai akwai risalar da ake kiranta al-kawkabul mubi'u bi takhrij hadisin musi littafin abu hamza gazi bin salim al aljunaidi akwai wata risala kuma mai sunan hadisu musi'is salati bi tajmi'i turuqihi wa ziyadatihi littafin ashek muhammad bin umar bazamul wannan malamin bazamul yana daga cikin malamai mazauna makka a yanzu haka yana karantarwa jami'atu ummul qura ya rubuta littafi shi ma saboda tattaro riwayoyin labarin wannan hadisin kamar yadda muhammad nasiruddin al-albani rahimahullahu ta'ala shi ma ya tattara riwayoyin hadisin wannan mutumi a littafinsa sifatu salatin nabi ah, don haka malamai sun ɗauki hadisin nan da muhimmanci kwarai musamman malaman fikihu sun ɗauki wannan hadisi da muhimmanci shi yasa ibn hajar ya fara kawo hadisin nan ya kawo hadisi na shine farko a bayanin sifatu salatin nabi me yasa ibn hajar ya kawo hadisin nan a farkon hadisai a babi na sifatu salatin nabi saboda malaman fikihu babu hadisin da suka rike shi da muhimmanci game da bayanin siffar sallar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam fiye da wannan hadisi don haka za mu dubi matsaloli kaɗan daga cikin abin da wannan hadisin ya kunsa insha Allah matsala ta farko abinda ya sa malaman fikihu suka ɗauki wannan hadisi da muhimmanci saboda wannan hadisin shine ya ba da practical na yanda ake sallah wanda manzon Allah da kansa ya yi bayanin yanda za a yi sallah baya ga cewar akwai hadisai waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah da yake cewa sallu kamar aikin muni usalli saboda haka sahabbai sun lura da yadda manzo yake sallah amma karka manta cewa maganar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta fi karfi akan aikin annabi Allah ya sa mu gane maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta fi karfi akan aikin manzon Allah saboda aikinsa yana iya ɗaukan ma'ana da yawa aikin manzo yana iya zama khususiyya aikin manzo yana iya zama fasusiya amma umarnin manzo dole ne ka ɗauka idan annabi ya ba da umarni to kaga ya zama dole ka ɗauka saboda haka yasa malamai suke cewa idan ana magana akan sunna sunna kauliya fi sunna fi'iliya ƙarfi to wannan hadisin sunna ce kauliya don haka yasa ibn hajar ya fara kawo hadisin kafin wata sunna fi'iliya don haka duk hadisin da zai kawo a ƙasa zaka samu siffar yadda annabi ya sallah ne amma wannan hadisin bayanin da manzon Allah ya yi a sallah sannan an samu wannan bayani ta kuskuren da wani ya yi a sallah saboda haka malaman fikihu gaba ɗaya malamin fikihu ahalus sunna suna kafa hujja da wannan hadisin ala wujubi kullama zukira fi duk abin da ya zo cikin hadisin nan wajibi ne wannan dalili ya sa kaga aka samu rukunnan sallah da yawa duk abin da ya zo cikin wannan hadisin wajibi ne me yasa suke cewa wajibi ne saboda manzo Allah yana cewa if al kaza summa kaza umarni yake badawa umarnin manzo Allah me sa wajibi ne saboda haka duk abin da ya zo cikin wannan hadisi wajibi ne musamman malaman fikihu na karshe ba ainihin malaman fikihu na zamanin farko ba malaman fikihu na zamanin farko su ne kamar su al'imamu malik al'imamu shafi da sauransu da almajiransu amma malaman fikihu na ƙarshe <clears throat> su ne waɗanda suka yi riko da masabobi idan ka samu littafin ibn daqiq al-eid ibn daqiq al-eid al imam muhammad bin ali ibn daqiq al-eid ya rasu hijira na da shekara 702 ibnu daqiq al-eid babu shakka malami ne babba a tarihin musulunci <clears throat> shekararsa 733 eh, rabuwansa da duniya a yau yana da littafi da ake kira ihikamul ahkam wanda ya akan umdatul ahkam a farkon mujallar na biyu ya yi magana akan wannan hadisi ya ce fa amma wujubu ma zukira fihi fali ta'alluq amri bihi wa amma adam wujubi ghairihi falaysa zalika bi mujarrad kawn al-asli adam al-wujubi balli amrin za'idin ala zalika me dalilin da ya sa malaman fikihu suka ce duk abin da ya zo a cikin hadisin nan dole ne Ya ce Fali ta'alluq al-amr bihi saboda me saboda umarnin annabi ya ta'allaka da duk abin da ya zo cikin hadisin nan idan manzo ya ba da umarni magana ta kare wajibi ne sannan duk abin da bai zo a hadisin nan ba malaman hadisi suna cewa in dai sallah ne to ba wajibi bane malaman fikihu in dai a sallah ne in dai bai zo cikin hadisin nan ba to ba wajibi bane sai ya ce abin da ya sa suke faɗan haka saboda innan maudi'a maudi'u ta'alimin wa bayanin liljahili ai lokacin da manzo yake bayani yana bayani ne yana karantar da jahili yana bayani ga jahili wa ta'rifin liwajibati salati yana sanar da shi wajiban sallah wa zalika yaktabi inhisar alwajibati fi ma zakara saboda haka iyakar abin da annabi ya faɗa a cikin hadisin nan shine iyakan wajibin sallah saboda inda a ce akwai wani wajibi manzon Allah da ba zai shiru ba zai faɗa marko tunda manzon Allah bai faɗa ba iyakan abin da annabi ya gaya masa din nan su ne wajibai domin a ƙarshen magana ya ce idan ka yi haka sallaka ta cika in ka rage to ka rage wani kaso na ladan sallaka kaga ya gwada cewa iyakar abin da annabi ya faɗa shine wajibai da suke cikin sallah sai ya ce wa yuqawwi martabatal hasri annahu sallallahu alaihi wasallam zakara ma ta'allaqa bihi al-ifa'atu min hadha al-musalli manzon Allah ya yi bayanin inda wannan mutumin bai kyauta ba ta wajen sallah wa malami ta'allaf bihi isa'atuhu min alwajibat li sadatu hadha yadullu ala annahu lam yaqsur almaqsuda ala ma waqa'at bihi alisa'atu faqat fa idza taqarrara hadha fa kullu mawdi'i ikhtalafa alulama fi wujubihi wa kana mazkuran fi hadha alhadith qulna uh, natamassak bihi fi wujubihi duk sa'ilin da kake karanta wani bayani na malaman fikihu sai ka zo wani wuri da aka ce malamai sun yi saɓani ibnu da kikil idi ya ce sai ka dawo hadisin musi'u salatihi in ka dawo hadisin musi'u salatihi sai ka ɗau maganar manzon Allah ka bar saɓanin malamai wato idan ka dawo hadisin musi'u salatihi to babu shakka ya zama umda gare ka shine ainihin abin dogaro duk sa'ilin da aka yi wani saɓani dawo hadisin in ka dawo za ka fita saboda ai duk abin da ke wajibi manzo ya yi bayani cikin hadisin abin da kuwa annabi bai faɗa ba a hadisin yace to ba wajibi bane na'am zahirin maganar haka ne kuma duk malaman fiqh sun yi riko da wannan wato abin da yake nufi shine eh, annabi eh, annabi sallallahu alaihi wasallam amara rajula bi iqa'i salati ala hadha al alladhi allamahu iyyahu manzon Allah ya karantar da wannan mutumin yayi sallah a siffar da ya koya masa wa hadha kafin fi ijabihi ma dhukira fi idan aka ce mazo Allah ya karantar da mutum ya yi sallah a wata siffa shikenan wajibi ne ka duba nailul autar littafin al-imam Mujalla mujallad nabi shafin 298 da zaran an ce mazo Allah ya karantar to duk abin da annabi ya faɗa wajibi ne duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wajibi ne ah, don haka malaman fikihu suke cewa abu biyu na farko duk umarnin annabi da ya zo a sallan nan wajibi ne na biyu duk abin da manzo bai faɗa ba a sallan nan to ba wajibi ba ne a sallah to a nan ne inda aka samu babu shakka saɓani kuma a tsakanin malamai saboda hakika akwai kuskure ta wannan ta'arifi saboda cikin karantar wanda annabi ya yi babu shakka akwai abubuwan da ba wajibai ba ne manzon Allah ya yi magana su a cikin wannan sallah <clears throat> ya karantar da wannan mutumi abubuwan da suke wajibai da abubuwan da ba wajibai ba ne <clears throat> daga cikin waɗanda suka yi martani a kai babu kamar ibn al-qayyim ibn al-qayyim akwai littafin da ya tahzib na sunan abi dawud <clears throat> littafin yana da muhimmanci tahazibu tahazibi sunan abi dawud mujallad da farko shafi na hamsin da 51 yace wa amma kaunun nabi sallallahu alaihi wasallam lam yu'allimuhu al-musii'u fi salatihi fama aksara ma yuhtaju bi hadhihi al-hujja ala adami wajibatin fi salati da yawa malamai suna kafa hujja da wannan hadisi akan cewa abinda bai zo cikin hadisin nan ba ba wajibi ne. wala ya ce kuma hadisin wannan mutumi baya nuna haka لأن المسيء لم يسيء fi كل جزء من الصلاة saboda shi wannan mutumin abu na farko da zaka tuna shine ba wai sallar gaba ɗayanta ce bai yi ta da kyau ba a'a ba sallace gaba ɗayanta bai yi ta da kyau ba ka lura da abin da wansa ya faɗa wansa shine rifa'atu bin rafi wanda ya ba da labari shi khalladu wanda ya yi wannan sallah mara kyau Abin wani wan ce fa a akhaffa salatahu mutumin ya zo ya yi sallah amma ya sassauta sallah a ce kaga ba duka wajiban sallah bane bai yi su daidai ba wasu wato ayyuka ne na sallah bai yi su daidai ba saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi karantar da shi ya karantar da shi aikin sallah gaba ɗayan shi saboda haka abinda ibn qayyim yake cewa shi manzon Allah ya karantar da mutumin yanda sallah take ne gaba ɗaya farillanta da sunnanta ba wai ya karantar da mutumin wajibai na sallah ne gaba su ba duk da cewa umarnin annabi ya zo a ciki na'am an yadda idan aka samu umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam umarninsa yana matsayin wajibi ne in ka duba nailul autar haka al-imam ne yake faɗa yana cewa idza ja'at sigatu amrin qadiyatun bi wujubi za'ilin ala ma fi hadha hadisi idan aka ce an samu uh, wani hadisi ya zo da wani aikin da baya cikin wannan hadisin sannan wancan hadisi da ya zo shi ma ya zo da umarni daga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga kenan an samu ƙari akan hadisin musi'u salatihi an samu ƙari akan hadisin musi'u salatihi fa in kana mutaqaddima ala tarihihi kana sarifa laha ila nadbi saboda haka malamai suna la'akari da tarihi suna la'akari da tarihi idan aka ce an samu wani hadisi wanda ya zo da aikin da baya cikin hadisin musi'u salati to sai a dubi tarihi <clears throat> tsakanin wancan hadisi da wannan hadisi wanne ne gaba idan ya zama hadisin musi'u salatihi yana gaba da shi sai a ce to wancan aiki ya zama mustahabi idan kuma ya zamanto ba a gane bambancin tarihi tsakanin su ba sai a ce to dukkan su wajibai ne saboda haka hadisin musi'u salatihi baya goge wani umarni da yake zuwa daga annabi a wani hadisi daban Allah ya samu na fahimta ibn al-qayyim al-jawziya babu shakka yayi magana mai tsawo yana cewa yana zama kuskure mutum ya dauka cewa iyakan wajibai su ne abin da suka zo cikin hadisin musi'u salati kuskure ne sai ya ce misali a cikin wannan hadisin labarin da muka karanta hadisin abu huraira da ma hadisin rifa'atu bin rafi annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi magana akan matsayin niyya ba bai yi magana akan matsayin niyya ba to niyya ba farilla ce ko ba farilla ba kaga farilla ce to tunda ba ta hadisin musi'u salati sai a ce niyya ba ta cikin sallah sannan annabi bai yi magana a kan sallama ba ka dubi hadisin Abu Hurairah da hadisin Rifa'a bin Rafi gaba ɗayan su ba magana sallama in kaga musalla ka tayi kai tafiya ka kenan ba sallama kaga sallama ai dole ne a sallah dole ne kai sallama saboda sallama ita ce karshen sallah kaga sallama farilla ce amma ko babu ita a hadisin musi'u salati yana cewa babu salatin annabi a cikin sallah a hadisin abu hurairah da hadisin rifa'a bin rafi babu inda annabi ya ka yi min salati in yi sallah amma idan mutum ya sallah ba salati ina hukuncin sallarsa babu sallah kaga kenan ba ka'ida ba ne ya zamanto dole sai abin da ke cikin hadisi musi'i salatihi shine yake tabbata wajibi ana samun wasu wajibai saɓanin haka illa dai kawai shi annabi ya gaya mar ta inda ya samu kuskure ta nan manzon Allah ya fuskanta saboda sallarsa ya sassauta idan an sassauta sallah me illar da zai biyo baya sallar za ta rasa nutsuwa Allah ya sa mun gane saboda haka ya yasa manzon Allah ya mai da muhimmanci akan nutsuwa a sallah yake karantar da shi wannan don haka karka ɗauka abinda baya cikin wannan hadisin bai zama wajibi ba wannan zai zama kuskure ba shakka sai ka dubi littafin ibn al-qayyim al-jawziya tahzibu tahzibi sunan da kuma littafin sa jala'ul afham wanda ya magana akan salatin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam jala'ul afham fi salati wa salamu ala khairil anam shafi na 206 yana magana kan matsayin salatin annabi a sallah saboda haka sai dauko hadisin musi'u salatihi yayi magana akai ya gwada cewa dole ne idan aka ce an samu umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ta wani hadisi wanda baya cikin bayanin hadisu musi salatihi ka ɗauka karka ce a ah, tunda wannan baya cikin wannan hadisi ai ba za mu ɗauka ba akwai wanda na taɓa ji yana magana akan jalsatul istiraha ya ce ai jalsatul istiraha ba sunnar manzon Allah ba ce ba sunna ba ce ya aka yi kace ba sunna ba ce saboda ba ta cikin hadisin musi'u salatihi kaga a hadisin nan ai babu babu jasatul istiraha ko ah, shine ibn al-qayyim jawziya ce to ba ita kadai ba ba ma jalsatul istiraha kadai ba babu salatin annabi babu niyya babu sallama wata riwayar ma ba karatun fatiha kamar misali hadisin abu huraira wanda shi yafi inganci babu karatun fatiha babu iqama da sauransu saboda haka mas'ala ta farko ita ce kar ka ɗauka. kamar yadda galibin malaman fiqh suka dauka cewa wannan hadisin shine umda babu shakka shine umda amma kar ka dauka abinda bai zo cikin hadisin ba bai tabbata daga manzon Allah ba wannan zai zama kuskure gare ka don zaka yi ta samu tangarda babu shakka Allah ya samu gane mas'ala ta biyu cikin riwayoyin an samu riwaya da take magana akan kiran sallah an samu riwaya da ta yi magana akan kiran sallah da iqama wanda babu shakka hadisin shi ma bai inganta ba wato daga cikin abin da manzon Allah ya karantar da shi wannan mutumi Khaladu ya ce masa idan ya tashi sallah idza qumta ila salati fatawabba kama amaraka Allah thumma tashahhad fa aqim aidan fa aqim aidan fa aqim aidan ka tada iqama ka tada iqama umarnin ka tada iqama wannan hadisin yana sunan Tirmidhi sunan Abi Dawud ibn Khuzaimah at-Tabrani fil Kabir amma babu shakka hadisin bai inganta ba in ka duba asamarul mustafa littafin muhammad nasiruddin al-albani mujallar na farko shafin 204 wannan dalili yasa ga aka samu sabani game da hukuncin iqama a sallah inda a ce hadisin ya inganta to da babu shakka iqama wajiba ce tunda da ta tabbata daga lafazin manzon Allah ya masa umarni ya tada iqama kamar yadda albani yake magana akai mas'ala ta uku wannan matsala muhimmiya ce da sa lokacin da mutumin nan ya yi sallah in ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alayka ya rasulallah sai ce wa alayka kadai me yasa manzon Allah bai ce masa wa alayka salam ko alaikumus salam sai ce wa alayka kawai al-imam shaukani magana akai a littafin nailul awtar a mujallad nabi shafi 307 yana cewa karka dauka irin amsar da annabi yayi ma wannan mutumin kenan wata riwaya ce ta zo da wa'alaika amma ba ainihin haka annabi ya faɗa ba wato wannan wanda ya ba da wanda ya ruwaito hadisin ya ruwaito shi ne bil ma'ana bai ruwaito hadisin bi lafzihi bi alfazihi ba ah, ya kamata ka bi sauran riwayoyi da aka samu ka tattara in ka tattaro su to zaka gane ba iyakan amsa wadda manzon Allah ya ma wannan mutumin ba kenan hatta akwai riwaya ta al-Imam Muslim da riwaya ta al Bukhari misali a kitabul istizan riwaya ta Ibn Numair annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake masa wa alaikas salam abin da manzon Allah ya gaya masa kenan amma wata riwayar ce aka samu wa alaika to akwai malaman da ba su faɗaɗa bincike game da wannan hadisin ba akwai malaman da ba su faɗaɗa bincike game da wannan hadisin ba kamar eh, yadda ibn eh, al’imam shauka shaukani yake ba da labari ya ce ibn numayar yana daga cikin waɗannan malamai babban malami ne amma bai fada da bincike game da hadisin musu salati ba saboda haka sai ya ɗauka iyakar amsar da annabi ya masa kenan ya ce assalamu alaika ya rasulallah sai manzo Allah ya ce wa alaika saboda haka ibn numayar ya ce innal mau'iza fi waqtil haja ahammu min raddi salam wannan yana nuna cewa a yi wa mutum wa'azi a lokacin da yake bukatan wa'azin muhimmancinsa ya fi a mayar masa da sallama sai ya ce ai mutumin nan bai yi sallah mai kyau ba ya zo ya yi wa annabi sallama shi ya samu zan Allah ya ce wa alaika bai ma karasa da assalamu ba sai ya ce ko ma ka sake sallah kawai ko ma ka sake sallah wa alaika ko ma ka sake sallah irji fa salli fa innaka lam tusalli kaga ya nuna muhimmancin karantar da shi a yi masa wa'azi ya fi muhimmancin amsa sallamar shi yana cewa ta yiwu abin da ya sa annabi bai amsa ba cikakkiyar amsa ba maimakon ya ce wa alaika salam sai ce wa alaika lam ya rudda alaihi ta'adiban lahu saboda ladabi gare shi ala a akan jahilcin da ya aikata saboda ya kamata a ce tun da kana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a gari guda a ya kamata a ce ka iya sallah tunda baka iya sallah ba ya kamata a hore ka in ka zo ka ce assalamu alaikum sai a ce wa alaika je ka sake kaga sallama ka amsar da aka yi maka daban ce kai ma za ka yi tunani to ya aka amsa min daban saboda sallar ka daban ce to kaga kenan manzo Allah ya yi masa horo ne tunda sallar shi daban ce amsar da aka marma sallama shi daban ne in ji wannan malami ibn numayr al-imam shaukani yace to haka din ne amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai wa alayka kada yace ba ya ce wa alaikas salam illa dai idan malami ya tashi riwayar hadisi idan malami ya tashi riwayar hadisi abu ne muhimmi yana da kyau mu lura da shi wanda sau da yawa muna ba da ishara da bayanin ibn hajar a littafin bulugul maram sau da yawa ibn hajar a littafin bulugul maram yana riwaya bil ma'ana riwaya bil ma'ana baya kawo lafazi zai magana alhali ba lafazin hadisin bane zai yi magana in ka koma ga hadisin zaka samu ba lafazin hadisin bane amma ya maka ishara ne wanda shi ake kira riwaya bil ma'ana ta sashin hadisi ba laifi bane mun sha magana akan riwaya bil ma'ana ta sashin alqur'ani shine laifi alqur'ani bayyuwa ka ba da labarinsa bil ma'ana dole sai ka ba da labarinsa bi alfazihi amma hadisi kana iya ba da labarinsa bil ma'ana hadisi kana iya ba da labarinsa bil ma'ana saboda haka sahabbai da ke karantar da hadisai suna karantar da lafazi daidai waɗanda ke ɗaukar ilimi wajen sahabbai sai zama wasu suna ba da riwaya bil ma'ana wasu kuma bil alfa wannan dalili yasa akan samu saɓani saboda haka idan ka karanta wannan mutumin ya zo ga annabi ya masa sallama sai manzon Allah ya ce wa alaika ai ya kamata ce ka koma ka nemi lafuzza sauran riwayoyin hadisin shine muhimmancin neman littafan hadisai gaba ɗaya ba guda ɗaya ba ka nemo sahihul bukhari shi ma ba shi kaɗansa ba riwayoyinsa ka nemo sahihu muslim sunan abi dawud da sauransu in ka samu wannan riwaya sai ka koma waɗancan littafai ka tattaro riwayoyi in ka tattaro su sai ka haɗa magana guda Allah ya mu gani amma duk da haka babu shakka akwai wani hadisin kuma wanda yake nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba amsa ma sahabi sallama da wa shine ubay bin ka'ab kuma hadisin yana cikin uh, sahihul bukhari uh, yana sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa ma abu zar gifari shi ma sallamarsa da wa kaɗai, kadai bai karasa da assalamu ba sai ya ce wa kamar yadda ya zo cikin labarin da abu huraira ya bada game da hadisin abu huraira yana littafin al'adabu shari'a na ibn muflih a mujallar na farko shafin 340 yana cewa kharaja nabi sallallahu alaihi wasallam ila ubay bin ka'ab wata rana annabi ya fita zuwa ga ubay bin ka'ab annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa ga ubay bin ka'ab da ya tafi gare shi sai ya taras wa huwa yusalli yana sallah ubayyu yana sallah faqala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ubayyu faltafata sun lam yujifu ubayyu bin ka'ab ya waiga ya kalli annabi amma bai amsa mar ba sun masalla ya ci gaba da sallarsa fa khaffafa amma dai ya sassauta sallar ya yi maza ya gama sun man sarrafa ila nabi sannan ya juyo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce assalamu alaika ya rasulallah sai Allah ya ce wa ma manaka an tujiba ne da autuka wa alaika kaga manzon Allah bai karasa da wa alaika salam ba wa alaika ma manaka an tujiba ne da autuka me ya hana ka amsa min lokacin da na kira ka fa kala sai ce ya rasulullah inni kuntu fi salati ina sallah ne fa kala sai ce afalam tajid fi ma afallahu ilayya cikin wahayin da Allah ya min ka haddace baka samu wani sashi na alkur'ani inda Allah yake cewa istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum saboda ubay bin ka'ab mahaddacin alqur'ani shi sai yace masa ashe cikin wahayin da Allah ya min wanda ka haddace baka samu wani sashi wanda Allah ke cewa istajibu lillahi wa lirrasuli ku amsa kiran Allah kuma ku amsa kiran manzon Allah Iza da da'akum lima yuhyikum idan ya kira ku zuwa ga abin da za ku samu rayuwa ingantacciya a ciki kala ce bala babu shakka na samu wala a udu insha Allah ubay ibn ka'ab yace ba zan sake ba insha Allah ya rasulullah sai manzo Allah ya ce atuhibbu an uallimaka suratan lam yanzil fi at-taurat wala fil injil wala fi zabur wala fil qur'an misluha kana so in karantar da kai wata sura wacce Allah bai saukar a littafin attaura da injil da zabur kai har cikin alkur'ani babu sura kamanta kala sai ce na'am ya rasulullah sai manzon Allah ya ce kai ta qara'u fi salati ya kake karatu in zaka yi sallah ya kake karatu in zaka yi sallah kala sai ya ce fa qara'a ummul qur'an ya karanta fatiha sai da ya gama karanta fatiha manzon Allah ya ce wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da wadda rayuwa take hannunsa ma unzilat fit tawrat wala fil injil wala fil zabur wala fil furqan misluha Allah bai saukar da kamar wannan sura a cikin attaura da injil da zabur da ma ba fatiha shi yasa ake kiranta ummul qur'an ummul qur'an annabi sallallahu alaihi sallam ya kira ta da suna alqur'an ita kanta suratul fatiha saboda haka wannan hadisin kaga hadisin ubay bin ka'ab shi ma annabi sallallahu alaihi sallam ya masa irin wannan amsa wa alayka ma mana'aka an tujibani iz da'awtuka sannan ga labarin ga labarin abu zar gifari hadisin sa yana sahihul bukhari ah, in ka duba fada'il inda aka kawo hadisai da suke nuna falalan abu zar gifari ah, don haka yasa an samu hadisai babu shakka ingantattu waɗanda manzon Allah ya takaita amsa sallamarsa da wa'alaika amma zaka taras kamar abinda aka yi bai ji daɗinsa ba sai amsa wa'alaika saboda haka malamai kansu ya rabu game da hukuncin amsa sallama da haka kashi guda suna cewa babu laifi kashi guda na cewa akwai laifi akwai laifi me yasa ake cewa akwai laifi saboda eh, ka amsa sallama da wa alaika ya saba ma abin da Allah ya faɗa a cikin alkur'ani wa iza huyyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha idan an muku sallama an muku gaisuwa to ku yi gaisuwa ku mayar da gaisuwa da tafi wancan kyau haka Allah da kansa ya faɗa cikin alkur'ani a suratul nisa ya aya ta 86 sai yace awrudduha ko ku mayar da sallama yanda aka yi muku saboda haka idan na ce maka assalamu alaikum mafi gajartan abin da zaka ce mai shine wa alaikumus amma abin da aka fi so shine ka ƙara da wa rahmatullah wa barakatuh kaga ka ƙara shi da bi ahsana minha ka yi sallaman da ya fi wanda na maka wannan shi ne umarnin Allah idan aka ce shi manzon Allah an masa sallama sai cewa wa alaika ta ce to dubi labarin me ya faru wannan ba kawai ya shigo masallaci ya yi sallama da kyau ya zo assalamu alaika ya rasulullah manzon Allah ya ce wa alaika ko ma ka kan sake sallah kaga kenan kamar akwai ɓace rai tare da manzon Allah kana zaune da annabi a gari guda ya zama baka iya sallah ba shi yasa manzon Allah ya mai ya takaita sallama dan ta zama ishara ga wannan ba kauyen dan ya tuna cewa abin da annabi bai ji daɗinsa ba saboda ta yiwu inda manzon Allah ya amsa masa sallama ba zai gane kuransa ba amma sai aka ce wa alaika kawai kaga dai ba a ki amsawa ba sannan ba a amsa cikakkiya ba don haka horo ne ubayy bin ka'ab manzon Allah ya kira shi bai amsa ba yana sallah lokacin da ya gama sallah ya zo assalamu alayka ya rasulullah ya ce wa alayka ma aka an tujiba ni izda'utuka kaga shi ma yayi laifi ne shi sa manzon Allah ya masa irin wannan amsa don haka akwai dalilai da suka sa annabi ya takaita sallamarsa amsa sallama da wa alaika shi yasa ga masabar shafi'iyya masabar al-imam ahmad bin hanbal babu shakka duk sun rabu akan an samu kashi biyu na malaman sunna akan cewa akwai waɗanda ke ganin ba laifi tun da dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yi ya shekul islam ibn taimiyya yana cewa na'am yana zama ba laifi kadai idan ka ce wa amma in ka cire wawun din nan to kayi laifi in ka cire wawun din nan kayi laifi in iktasara radu ala lafzi wa alayka kama radda nabi sallallahu alaihi wasallam ala al-arabi idan ka ce wa alayka ko wa alaykum babu laifi tunda ka kawo wawun amma in ka cire wawun to babu shakka ba sallama bane kai shirme kai Eh, amma mafi dacewa abinda malaman suna suke cewa shine kada ka amsa sallama da wa ko wa saboda me saboda annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yayi bayani a wani hadisi yana cewa idan sallama alaikum ahlul kitabi faqulu wa alaikum idan ahlul kitabi suka yi muku sallama sai ku ce wa alaikum kaga ashe mayar da sallama ga ahlul kitabi shi da ake wa alaikum ba ga musulmai ba wanda yana sahihul bukhari da kuma sahihu muslim in ka ɗauko bayanin annabi yayi to akwai tawili da aka yi kai mafi dacewa shine ɗaukan umarnin Allah subhanahu wa ta'ala abinda Allah ke cewa wa idza fuyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha idan an muku gaisuwa ku mayar da gaisuwan da abin da yafi kyau Allah yana magana da wa da mu shi ko annabi ya aikata wani abu mu ga umarnin da Allah ya mana saboda ka suka dauka ta yi ma hususiya ce ga manzon Allah domin yinsa ya saba umarnin annabi ta sashin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gaisuwar ahalul kitabi sannan ya saba umarnin Allah subhanahu wataala wanda ya a cikin alqur'ani mas'ala ta hudu babban dalilin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni ga wannan ba ƙauye ya sake sallah shine rashin nutsuwa saboda haka babban darasin wannan hadisi shine nutsuwa ya kamata mu sani nutsuwa tana da muhimmanci a sallah me ya dalilin da yasa aka ce nutsuwa ce ka yi la'akari da hadisin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yace yi ruku'u sai yace hatta ta'tadila hatta taquma inna in yi ruku'u sai ka daidaito sai ka nutsu in ka dago sai ka daidai sai ka nutsu ka ga nutsuwar ce manzo Allah yake karfafawa ga wannan bakawai saboda nutsuwar aka rasa a sallar shi eh, ta'ammal amrahu sallallahu alaihi wasallam bi tuma'anina fi ar-ruku'i wal i'tida fi ar-raf'i minhu fa innahu la yakfi mujarrad tuma'anina fi rukn rafi cewa ka dago daga ruku'i bai isa ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada abu biyu a gudin ka dago daga ruku'i hatta ta'tadila qa'iman sai ka daidaitu a tsaye Allah ya sa mun gane kaga kenan ba wai dagowan dai ba nutsuwar kuma sai an samu don haka in ka dago daga ruku'u sai ka daidaitu in ka yi sujuda sai ka daidaitu manzo Allah yana karfafawa yana dada siffanta mana yana mana bayani yadda zamu gane da cewa sai kowane kashi ya koma mazauninsa in ruku'i ne ka miƙar da kashin bayanka in ka daga ya zamanto kasusuwan nan sun koma mazaunin su idan sujuda ne ka tabbatar da goshinka a ƙasa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ishara da cewa mutum yayi sallah a cikin nutsuwa wannan shi da muhimmin abu shi yasa al-imam al-qurtubi a littafin tafsirinsa al-jami'u li ahkam al-qur'an yana fassara aya ta 59 zuwa aya ta 60 na suratu maryam a mujallar da kuma sha biyar shafin ɗari biyu da arba'in da hudu Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa fakhalafa min ba'dihim khalfun aba'u salata wattaba'u shahawati fa sawfa yalqawna gayya babu shakka wannan aya tana da razanarwa tana firgitarwa tana da tashin hankali ga mutumin da ke da imani Allah subhanahu wata'ala ya yi magana a kan sahabbai mutanen farko sun riga sun wuce su sun yi halin kwarai waye ya biyo baya khalafa min ba'dihim khalfun jama'an da suka biyo bayan mutanen kwaran nan sai aka ce gashe da su aba'u salata suna tauye sallah wa taba'u shahawati suna bin sauran su fa sawfa yalqawna gayya da sannu za su hadu da gayyu menene algayyu akwai malamin da ake kiransa Abdul Wahid bin Zaidin yana cewa gayyu da larabci sharri ake nufi da kuma bata ko ko tabewa a sharru abbalal alkhaiba ko wannan da larabci ana kiransa algayyu shi wannan malami da ya wannan fassara a tarihi ana magana akan cewa idan akwai waɗanda suka samu wato wata baiwa ta Allah na iya wa'azi to babu shakka ana saka shi abdulwahid bin zaidin abdulwahid bin zaidin ya yi karatu wajen alhassan albasari ya yi karatu wajen afa'u bin abi raba kaga kenan ya zauna da manyan tabi'ai shi ma yana cikin tabi'ai amma ana sa shi a ƙananan tabi'ai abdulwahid bin zaidin don iya wa'azinsa wani malami yana ba da labari yana cewa ya halarci wani wuri da ya yi wa'azi zakara anna abdul ya izu yana wa'azin fa mata fil majlisi arba'atun kafin ya gama wa'azin mutum hudu sun mutu saboda tsananin tasirin wa'azin wannan malami in ka duba siyaru a alamin nubala mujallar na bakwai ɗari da saba'in da tara saboda baiwar da Allah maɗaukake masa na iya wa'azi ya shi ya fassara yana cewa algayyu da larabci yakan zo da ma'anan sharri yakan zo da ma'anan abbalal yakan zo da ma'anan alkhaiba amma abdullahi bin mas'ud yana cewa algayyu wani rami ne a wutar jahannama wadin fi jahannam akwai wani rami a cikin wutar jahannama shi ake kira algayyu shi yasa al-imam al-qurtubi yace wal abhar mafi wato rinjaye ta fashin fassaran kalmar da aka yi shine fassaran abdullahi bin mas'ud cewa innal gayya ismun lil wadi sumiya bihi sunan wani rami ne wani kwari wani kogo a wutar jahannama da ake kiransa algayyu su waye za su shiga algawina yasiruna ilaihi wanda ya bi rayuwa ta rudu to babu shakka mako masa kenan don haka Allah madaukake ya ce illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna aljannata wa la yuzlamuna shay'a al-imam al-qurtubi ya ce wa man la yuhsinu an yusalli al-farba wanda bai iya sallan farilla ba fa wa aula Allah yusna tanafula mafi dacewa shine a samu bai iya nafila ba sai yace la jarama talaffunun nas fi ashadd ma yakunu min an-nuqsan wal khalal li khiffatihi indahum wa tahawunuhum bihi idan mutane suka tashi za su yi nafila yace ka lura da kyau zaka ga sun wa sallar farilla muhimmanci fiye da nafila yace sun ba ma sallar farilla muhimmanci fiye da nafila yana cewa kuma haka ne har yanzu ka yi la'akari da yadda mutane ke sallah za ka ga an yi sallar farilla da kyau amma da an tayi za a yi nafila wuf an gama an fita saboda me saboda ba su ganin nafila tana da muhimmanci hatta ka annahu ghayru mu'taddin bihi sai ya ce wala amrullah laqad yushahadu fil wujudi man yusharu ilayhi a duniyan nan akwai malaman da ake nuna su da yatsa saboda ilimin su wa yuzannu ilma tanaffuluhu kazalika amma in malami ya tashi nafila haka yake yi da baya ba wa nafilar muhimmanci sai ce bal farbuhu iz yanqurhu na qaraddi yace hatta farilla yanda zakara ke wato abin nan haka shi ma yake yake wato kwankwasa goshinsa a ƙasa li adam ma'rifatihi bil hadisi ta yiwu saboda bai karanta ilimin hadisi bane domin da ya karanta hadisi da ya gane babu bambanci tsakanin nafila da farilla ka lura da kyau manzon Allah yana zaune a masallaci shi da sahabbai sai ga mutum ya shigo tahiyyatul masjid yayi tahiyyatul masjid ai nafila amma annabi ya ki amsa sallamar sa yace kai sallar ka ma bata yi ba ya koya bar sannan a ƙarshe ke cewa duk wanda yayi sallah sabani yadda na faɗa sallar banza ce kaga ya gwada ba bambanci a tsakanin sallar farilla da kuma sallar nafila saboda haka kada ka ɗauka sallah ta nafila ba ta da muhimmanci don haka za ka yi ta yadda ka ga dama yana cewa wala yujzi ruku'un wala sujudun wala wuqufun wala ba'da ruku'i ruku'un mutum sujudarsa miƙewarsa daga ruku'i zamansa baina sajdatayn a tsakanin sujuda biyu hatta ya atadila raki'an wa waqifan wa sajidan wa jalisa idan ba a samu nutsuwa ba yace wannan sallar banza ce in ji al-imam qurtubi wa hadha huwa sahihu fil athar wannan shine abin da ya inganta a labari da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wa wa alaihi jumhurul ulama wa ahlun nazar yana cewa hatta al-imam malik haka ya dora dalibansa akai wa idza kana haza fa kaifa yukmalu bidhalika tanafful ma naqasa min hadha al-fard misali a lahira idan aka tashi duba farillanka aka samu akwai shot sallolin farilla an samu shot sun gaza an samu gibi da me za a cika da sallar nafila to nafilar da ma ba a yi ta da kyau ba kaga babu abin da za a cika gibin da aka samu a sallar farillarka Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka cikin abin da muka faɗa amma Allah matsaukake ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك